الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barka mu saduwa a wannan yammaci na lahadi wanda ya dace da shida ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin. akwai faɗin da uku faɗin allah ta'ala wa a kun musa ya allah ji. a'udhu billahi na shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. وبنجد ولقد جاءكم موسى بالبينات hakika annabi Musa alaihi salam ya zo muku da hujjoji ko ya zo muku da ayoyi lafazin albayinat wani ɗaukar ma'anar hujjoji ko kuma ayoyi waɗanda ke jan hankalin mutane su gane gaskiyar cewa shi annabi Musa ɗin manzo ne abin aike daga wurin Allah ta'ala ja'akum Musa bil bayinati ثم اتخذتم العجل من بعده sannan sai kuka riki dan mariki bayan annabi Musa ya yi tafiya dan yi munajati da ubangijinsa wa antum zalimun ko yahudu kuna masu zaluntar kawunan ana haka ubangiji ta ala ya jumla ce waɗannan albayyinat amma a nuru ya bayyana su fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal qummal wad dafadi'a wad dama ayatun mufassalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin wannan jumla cikin jinsin bayyinat kasancewar ga abin da ya zo da wanda ke gaskiya ne shi manzo ne daga wajen Allah ta'ala Allah sarki ya jarrabe mutanen da suka karya ta da atufa an faɗi ruwa aljarada fari alkummala abdafabi'a wadda ma ayatu mufassala duk wannan Allah ya jarrabe su da shi dan ya nuna masa cewa annabi Musa lalle mu zan da gojan ubangiji kuma lokacin da duk ɗaya daga cikin wannan abin ya zo sai su je wajen Musa alaihi salam su ce ya roƙa musu ubangiji ya Musa da lana rabbaka bima a'ida indaka la in kashafta anna ridda la nu'minanna laka wa la mursalanna ba'aka bani isra'il idan ubangiji kuma ubangiji ya yi abin sai su ba da gaskiya da shi dan kan su to wannan sune ثم اتخذتم الإذن من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم كتنا لوكة لما رجاء الكوالي لكو يهود ورفعنا فوقكم الطور لك ستكو يهود لك gasu ana rike da shi cewa idan ba ku yi imani ba za a shi ya faɗo a kanku muka ce da ku khudhu ma atinakum bi quwwatin wasma'u ku rike abinda muka baku da ƙarfi wato riko ne imani da shi sannan wasma'u ku ji ji irin na da'a da biyayya dangane da abin da ake karanta mu kalu amma yahuda sun suka ce sami'na wa asauna mun ji amma mun saba wato mun ji amma ba za mu yi biyayya ba wa usribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim an riga an kimsa ko an sanya kaunar wannan dan mariki a cikin zukatansu shine usribu fi qulubihim al-ijla ay fi qulubihim ibadatal ijli ko hubbal ijli wato sai zanto al-ijli mudaf mudaf ilayhi din mahzuf ko al-mudaf wa uqima al-mudaf ilayhi maqamahu wannan yana da yawa cikin larabci bi kufri saboda kafirci kun Allah ya ce ka ce da su bi ma ya amurkum bi imanukum kar da irin abin da imanin ke umarta ku da shi na bautar dan mariki in kuntum mu'minin in ma da gaske ne ku mu'minin ne wannan ne imani ne ya zama garbataccen imani imani kamata yi wajaba yi ya mayar da mai shi ya zanto mai tauhidi mai kaɗai ta Allah ba tare da ya sanya ma Allah kishiya ba Gautar dan mariki ko ta cika da tauhidi ba haka ya zama gurbataccen imani ba imani da gaskiya sallatin قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله الله بصير بما يعملون قل فسيد سوء إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله idan har gidan lahira da ke wurin Allah ta zanto ya kasance khalifatan gare ku ne ko kadai yahudu min dunin nasu banda sauran mutane fa na wal to ku goraci mutuwa mana in kuntum sadiqin in har da gaske ne ko masu gaskiya ne cikin da'awar ku dan suna cewa lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara wato ba wanda zai shiga aljanna sai su kadai sai wanda ya kasance bai hude ko ba nasara to kaga wannan da'awa ce irin ta su dan haka Allah ke tilka amani yuhum in hatu burhanakum in kuntum sadiqin to tunda sun da awar cewa aljanna ba su su kadai banda sauran mutane قال إن كانت لكم استيدة إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس in dai har gidan lahira ɗin da ke wurin Allah ke bantacce ne gare ko yahudu dan da sauran mutane fa tamanna wal maut to ku Allah ya kashe ku mana in kuntum sadiqina in da gaske Allah ce walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bil zalimin walan yatamannahu ba za su ba za taɓa su mutu ba abadan har abada bima qaddamat aydihim saboda abinda hannayensu suka gabatar a larabci akan ce bima qaddamat yadahu ko bima qaddamat yadaka akan abinda mutum yayi da gangan jikinsa gaba daya amma kasancewar hannaye guda biyu suna da wato gudunmawa wajen dukkan abinda da adam zai yi karɓa ko bayarwa da ayyukan ɗan dan adam ke yi to sai ake jingina aiki gare su ba tare da an jingina zuwa ga dukkan gangan jiki ba an gane ko zalika ma qaddama da anna Allah wa ma qaddama anna Allah laysa bizallab bil abid wa haka nan gudu ma qaddama aydihim wallahu alimun bil zalimin ubangiji ta'ala masani ne dangane da abinda azzalimai suke a cikin suratul bid'a aka ce wala yatamannawnahu anan wallan yatamannawhu san an yi amfani da harafin la nan kuma an yi amfani da harafin lan wanda yake lan ta fi ƙarfi wajen kore zance sama da la domin la tana iya kore abin da yake yanzu ne cewa ba haka ne ba amma lan ni na kai sai fa tana kore abu yanzu da kuma abin da zai faru a nan gaba da haka ita ce abu ablagu alfazun nafi a cikin dukkan lafazza na annabi lan ta fi kowace kai kuma ne hikimar a can na ce wala yatamannahu na ku a a ce wala ku a can gurin da ayyuka wali ta kace suka yi qul ya ayyuhal ladina hadu in za'antum annakum awliya'u lillahi min duni llahi fatamannaw al-maut in kuntum sadiqin sai sun yi da'awar su waliye ne kaji wani yahudi ne waliye irin su in kun yi da'awar ku waliye ne fatamannaw al mota in kuntum sadiqin sai Allah ce wala ku. amma anan gurin da'awar cewa aljanna ta su ce su kadai ban da sauran mutane kowace da'awa daga cikin ƙarya ce amma da Allah wacce ta fi girma da da'awar ko waliye ne da da'awar cewa aljanna ta su ce su kadai wannan ta cewa aljanna ta su ce su ta fi karfi da ta sai aka amfani da nan wajen kore ta wannan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizalimin kai wannan girma ba sai aka ce wala yatamannawnahu ina fata fahimta wato kowane lafazi a cikin alqur'ani akan sa shi dan ya bada ma'anar da ta dace a wannan wurin ba za ka kawai suka sa wani suka samu cewa ba su yi macin da kalmomin ba ba su dace da juna ba ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا ولتجدنهم للي ذاك سامسو يهود أحرص الناس على حياة su ne suka fi kowane mutum cikin mutane kwaɗayi a kan rayuwa su suka fi kowa san doguwar rayuwa wa haka kuma su suka fi musulkai ma san doguwar rayuwa ya yaddu ahaduhum ɗaya daga cikin su zai rika fata yana gurin yana son law yu'ammaru alfasana ina ma a rayar da shi shekara dubu haka bai yahudi ke dubu to shekara dubu an yu'ammar hakan ba zai da shi daga azaba ba ko da dubu a tsara ma wata dubu ba zai hana zai mutuwa ta goma ka ba ba zai hana azaba ta goma ka ba kullu wa in talat salamatuhu yawman ala alatan hadba a mahmudu dukkan dan da mace ta haifa ko da kwanakin su sun yi tsawo watan wata rana akan katakaye za a ɗauke shi zuwa ina mutuwa kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah فمن زهدها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور دكا أن أدرس يا مت باب يلقي فيها يا mutu. وما هو بمزحزحه من العذاب أن يؤمر والله بصير بما يعملون ubangiji ta'ala wato ainihin yana ganin abinda da kuke aikatawa da yawa daga cikin malamai suka fassara basir ce alim saboda suna ganin ba dukkan abubuwa ne ake gani ba akwai abin ido ke gani su akwai abinda da ilimi ke hango su to amma da lafazin basir yana nuna gani kenan in ma ko a hukuncin ku na ɗan adam ba komai kuke gani ba to ganin ku karku kasanta shi da ganin Allah ganin Allah babu abin da ke koyuwa a gare shi subhanahu wa ta'ala da haka basirin guma ya amalu ina fata an fahimta mu sake kallon ayoyin a karo na biyu ubangiji ta ala ce fa tamanna wal mauta in kuntum sadiqin ku gonaci mutuwa mana inda da kuke yi Allah kuma yace walan yatamannahu ai ba za su taɓa burin mutuwa ba bima qad abada bima qad banat aydihim wallahu alimun bil zalimin shin rashin burin mutuwa ya nuna mutum ba na gari bane ba cikin nan ya so mutu ba mai sanya mutu a yau ko gobe ko jibi ko gata ko da shekara mai zuwa mutuwa ya sanya mutu to rashin san mutuwa ya zama kenan rashin kirki ga shi yahudu an ce wala yaka mannan da abadan kuma kaddama aidihim wallahu alimu bi zalik ko ai karuwa wa za Allah ke cewa la tamanna yanna ahadukum al-maut kada ɗayan ku daga cikin ku yayi fatan mutuwa ta zo masa mudurrin nazala bihi kawai dan wata cuta ta cikin ka kanka فإن كان لا محالة فليقل اللهم أهلني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي mun ga Allah sai dan dole sai kai addu'a din abin da ya kamata ku ce ya Allah ka rayar da ni in rayuwa ta ce za ta zama min alkhairi ya Allah ka karɓi rayuwa ta in mutu in mutuwa ta ce za ta zama min alkhairi dan kai baka san menene zai zama maka alkhairi cikin bin ba sai ka zama Allah zabi a sai kenan mu wa ma gurin mutuwa inda ma'anar ka tamannau mota ku yi gurin mutuwa din kuntum sadiqina inda gaske ne ku mun ne in wannan ma'anar aya take nuna wa ai da yahudawa suna da dama su ce ato kuma mu ne ku gurin mutuwa inda gaske ne za mu mutuwa din kaga dole akwai iskali kenan a tafsiri dole akwai iskali a tafsirin haka shi suka ce tamannu a nan wurin a tafsirin Abdullahi dan Abbas wato yana dauke da ma'anar al-mubahala ne menene mubahala mu yi wa juna addu'ar mutuwa nan cewa ya ubangiji ka kashe mara gaskiya din cikin mu daidai da yin mubahalar da aka sa manzon Allah ya faru da shi da kirista waɗanda suka taho daga garin Najran suka dafa tambayoyi a cikin masallacin sa wanda a sanadiyya su aka saukar da Ali Imran tun da aya ta ɗaya har zuwa ta 80 da wani abu daga ƙarshe bayan duk an yi bayanin siffofin Annabi Isa kamar yadda suke amma sun kangare sun ƙiji sun ƙiyarda sai Allah ce faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi fa qul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين dukkan wanda ya kare musu da kai ya kare musu hayya da kai a yau bayan dukkan bayanin da kai sakamakon abin da Allah ya saukar maka na siffofin annabi Isa sai wani ce bai yarda ba to kai ne shi ku zo ku sani ka kira dangin gidanka ya kira dangin gidansa ka kira ka kuma duk su kira su ku zo ku taru a wani fili ku ɗaga hannu ku yi addu'a wa juna mummunar addu'a cewa ya Allah makaricin cikin mu Allah ka kashe shi a yanzu manzo Allah ya kalu balanta kristo yake a zo a haka irin mabiya mu suka ce suka ce a fito mana suka ce da manyan fada a fito a fito suka ce kai ba ku sani ba duk al'ummar da ta yi taron Allah ne ita da annabinta ba za ta dawo gida lafiya ba ko rabu da su ba sai ba sun fita ba su malaman da suka sani suke amma ko da mabiya irin yan wanda ake jan su a kife sai suka ce a fita a fita to irin wacce mubahalar da aka yi da kirista ita ce kuma a nan wurin aka yi da yahudu fa tamannawul mota in kuntum na ku yi addu'ar mutuwa mana cewa Allah ya kashe makareci tsakanin mu da ku in kuntum na in da gaske ne ku ɗan aljanna ne ko aljanna ke tantance shi ta ina fata an fahimta ina ga idan muka wannan tafsirin shine fita daga wannan wannan iskalin da zamu samu idan mun fassara ayar a wannan yanayi musamman kuma idan muka nemi agaji daga hadisin bukhari daga abdullahi dan abbas Allah ya kare da a gare shi a hadisin ke musulun da imamu ahmad daga abdullahi da abbas allah su kare da gare su. kale yace kana abu jahal abu jahal yazo wajen manzon allah ce da shi la in ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yusalli inda al-ka'bah la atiyannahu hatta ata'a ala unqihi daga yau in na kara ganin manzon Allah ya zo ya yi sallah a dakin Ka'aba to zan zo ne da kaina har sai na taka wuyan shi kala yace fa kala sai manzon Allah yake law fa'ala la akazathu malaikatu ayana in har yazo zai wannan rashin kunya da rashin mutuncin asali to malaiku za su fito fili su danke shi ya da ne Abu Jahl ko bai da ya ga dan ya sa abin da manzon Allah ya gaskiya ne wai kura mata sun gidan mai babban sanda ko walau annal yahuda tamannaw al-mauta yahudawa da aka yi mubahala da su su zo su yi taron Allah su ne su da manzon Allah in sun isa da a ce sun yadda sun ansa wannan kira din lamatu wa ra'aw maqa'idahum fin nar da nan take za su mutu a wurin kuma a nuna musu gurbin su dake cikin wuta da ke jiransu ولو خرج ya يباهلون رسول الله alaihi wa عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا dukkan mutumin da suka yadda suka yi mubahala da manzon Allah inda sun fito sun yi mubahala din da shi taron inuwa da juna su da shi to da sun koma gida ba su sami gidajensu da dukiyoyinsu da iyalinsu don gaba ɗaya sun kone kurmus Allah ya halakar da su ina fata an fahimta to wannan shine sirrin da yasa suka ji an sai kira sai Allah ce walau da mun ba za su iya fitowa ayi ba hala fara kan mutum haka da mun kaddama tayyibun wallahi alimun bi zalimi wajen la tajidannahum arfan nafi ala hayatin min alladhina ashraku wala tajidannahum ahras an-nas ala hayatin za ka sami hudu sun fi dukkan mutane burin rayuwa tsawon rai wa min alladhina ashraku lafazin min alladhina ashraku tafsiri bi la suke masa tafsirin farko shine wanda nayi wato yahudu sun fi dukkan mutane burin dogon rai kuma sun fi sun fi mushrikai buri wajen dogon rayuwa ma'ana duk da mushrikai su ma suna da buri wajen dogon rayuwa ba sa son mutuwa to yahudu sun fi su kan wannan wannan shine tafsiri na farko tafsiri na biyu suka ce wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati anan gudun jumla ta cika cikakkiyar jumla ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة sai zanto jumla ce mai zama kanta kamar daga cikin mafarko za a samu ko wanda yake son ina ma a rayar da shi shekara dubu to kar ku manta mai shirkai din fa sun shiga cikin aharfan nasi ko shiga cikin lafazin nasi a kan gudu to kuma a cikin shi an samu sun shekara dubu a duniya to yahudu kuma ya fi wannan mai sai shekara dubu din a duniya shi kuma shekara nawa da su ina fatan mun fahimta ma'ana a wannan tafsirin na biyu wato yahudu wato tsawon rayuwar tasu da yake so ba wai shekara dubu bane ya fi shekara dubu tunda cikin musulmai za a kuma sai shekara dubu to bana kana yahudu kuma wanda sune aharsan nasi ala ya ce wanda annas nan akwai musulmai da a cikin su gaba ɗaya ina fatan mun fahimta to amma dai da yawa daga cikin malamai sun furin jaya da tafsirin farko sama da na biyu an gane ko don akafin da ke cikin wa minal ladina asrafu ya fi karfi saboda ce jumla ce musta'anafa sai Allah ce ومن كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين hadisi ya tabbata daga Abdullah dan Abbas wanda Imam Ahmad ya rawaito shi cikin musnad dinsa Abdullah dan Abbas ce habar isabatu min al-yahud nabiyallahi sallallahu alaihi wa sallam yawma wanda adadin yahudawa suka zo wajen manzon Allah gafaran فقالوا يا أبا القاسم تكسد يا أبا القاسم حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي ba mu labarin waɗansu al'amurra da za mu tambaye ka wanda duk duniya ba wanda ya sansu su ishi a shi kala sai manzon Allah su saluni amma shi ku tambaye da abin da kuke so walakin nij'alu li ala banihi la in haddathukum shay'an fa aradtumuhu la tatabi'unni ala al na yadda ku tambaye abin da kuke so amma mu sanya da ku kuma alƙawarin da yakubu ya ɗauka shi da ƴaƴansa dace ya bani ya inna allah astafa lakum ad-din fala na illa wa antum muslimun mu sanya wannan alƙawarin na da duk abin da kuka tambaye ni in har na faɗa muku haka ne yadda kuka bukata to ku yadda za ku biye kan musulunci qalu fa zalika laka saka ce mun baka mun yadda qala ma zalati fasaluni amma shi'tu ku roki da abin da kuke so qalu sai suka ce akhbirna an arba'i khilalin nas'aluka anhunna ga ababe guda hudu tambayoyi guda hudu da zamu maka ba mu labarin su na daya ayyu ta'ami harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunzala at-taura wani abinci ne annabi yaqub ya haramtawa kansa tun kafin saukar da at-taura da Allah ce kullu ta'ami kana illa li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunzala at-taura qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum sadiqin dukkan abinci halal ne ga banu isra'ilawa sai abinda isra'il wanda shine annabi yaqub ya haramta wa kansa tun kafin saukar da at-taura to wani abinci ne ya haramta wa kansa kafin saukar da at-taura tambaya ta farko kenan wa akhbirna kaifa ma'ul mar'ati wa ma'ul rajuli ba mu labarin bambanci tsakanin ugun mani na dan namiji da kuma na ɗaya mace kaifa yakunu zakar minhu ta me ke sa a samu ɗa jariri namiji ko a samu jariri ya mace ba mu labarin nan. kaga sun mai da manzon Allah wani likita wa akbirna kayfa hadha an-nabiyyu al-ummi fi an ba mu labari annabi na karshen zamani da aka turo shi yaya halin sa yake a cikin barci akwai bambanci da halin da yake ciki a farke sannan daga karshe man waliyuhu min al-mala'ikati wane ne yake zo masa da wahayi cikin mala'iku kaga tambayoyi guda hudu kenan قال في من ذن الله فعليكم عهد الله وميثاقه لئن انا اخبرتكم لتتابعني لتتابعني lalle alkawalin Allah tsakani na da ku cewa in kun yi bana faɗa muku wannan za ku bi ni kala yace fa atawhu ma sha'a min ahadin wa mithaqin suka yadda suka ansa wa manzon Allah bukatarsa qala sai manzon Allah ce fa ansudukum billazi anzala at-taurata ala Musa sallallahu alaihi wa sallam ko cikin da'awar manzon Allah bai ce da su ina muku magiya da wanda ya saukar da qur'ani akan muhammad ba dan ba sai dalili ba sai ce ina muku magiya da wanda ya saukar da at-taura akan musa yanzu shi da shi ba tuni ita ittifaki ba a taura saukakken littafi ne Allah Musa annabi bane a wata yayi a ciki sai ya fara musu bi tadarrus kenan ta inda su muka yi ita ittifaki kafin mu je inda muka sabani ta'lamuna anna isra'ila yaquba يعقوب salam السلام mardan shadidan wa qala سقمه kuna da masanin cewa annabi yaqub ya yi cuta mai tsanani kuma ya daɗe bai warke ba fa nazara la in safahu Allah ta'ala min sakamihi la yuharrimanna ahabba sharabi ilayhi wa ahabba ta'ama ilayhi sai yayi bakanci yace in har Allah ya tayar da ni daga wannan cuta ta ba to abin da na fi so cikin dangin abinci na haramta kaina da dauna binci abin da na fi so cikin dangin abinci sha na haramta kaina na daina sha wa kana ahabba ta'ama ilayhi luqmanul ibn abincin da annabi yaqub ya fi so naman raguma wa ahabba sharaba ilayhi albanuha abin da yafi so ku cikin abin sha nonon raguma din qalu sai yahuda suka ce allahumma la yi haka ne nan kan kai gaskiya abin da ka faɗa haka ne qala manzo Allah ce allahumma shahad alaihim ya Allah kai shaida na ce sun yarda haka ne fa anshidukum billazi la ilaha illa huwa sai sai kara musu kalmar la ilaha illa huwa da azuma bi ta الذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ وأن ماء المرأة أصفر رقيق shin kun san cewa ɗugan mani na ɗaya namiji fari ne mai kauri ɗugan mani na ɗaya mace ruwan wato ne wato ruwan ɗorowa ne sannan kuma siriri ne baya da kauri fa ayyuhuma ala kana lahu alwaladu wasabahu bi idnillah dukkan wanda ya rinjaye dan uwansa to shi ke daukan kamanceceniya in alama urrajuli alama almar'a kana zakaran bi idnillah idan dugan mani na ɗa namiji ne ya riga zuwa kafin na mace a wajen saduwa za a haifi ɗa namiji wa in alama mar'ati alama rajuli in ko dukan mani ɗa mace ya fara zuwa kafin namiji wajen saduwa kana unsa bi idnillah mace za a haifa wahayi kenan نبي بغير الوحي لا يتصرف وهي inda wani da ya gane sallallahu alaihi wasallam wani likita ya je da shi a wata jami'a ya yi karatu a wani department a wata kalki ya yi karatu ya yi bayanin da sai sai kwanan nan likitoci suka gano ga shi kara qalu allahumma na'am suka ce gaskiya ka faɗi nan ma gaskiya ka faɗi qala allahumma shahada alaihim ya Allah ka sai da akan su cewa sun da gaskiya na faɗa فأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون na هذا النبي الأمية تنام عيناه ولا ينام قلبه bambanci tsakanin wannan annabin da ke gaban ku da sauran gama garin mutane a wurin barci idan sa ne ke yin barci amma zuciyarsa ba ta barci da haka duk abin da ya gani a cikin mafarki wahayi ne daga Allah shi ya dan bai da tasiri akan annabi sallallahu alaihi wasallam ko annabi cikin annabawa sauran mutane ko idan mai barci zuciyar mu ta barci amma annabawa idan su a rufe amma zuciyar su a buɗe kun san cewa haka ne kamar yadda yake a cikin littattafan baya qalu allahumma na amsa ce haka ne sai allahumma shahad qalu sai suka ce wa anta al'ana fa hadithna man waliyuka min al mala'ika abinda ya rage ba mu labarin wa yake zo maka da wahayi cikin mala'iku fa inda ha nujami'uka aw nufariquka to anan ne za mu ba da gaskiya da kai ko mu ki قال يهود يجي الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون sai ce fa inna waliyyi jibril alaihi salam mai zo min da wahayi shine jibril alaihi salam wa lam yab'ath Allah nabiyyan qat illa wa huwa wali Allah bai taɓa turo wani annabi ba face mala'ika jibril yake zuwa masa da wahayi قالوا فإنها نفارقك أنا زامن ربنا كي ولو كان وليك سواه من الملائكة إن أتي ولي تكن ملائكو بشيبا يجي زومك لتاب عناك وصدقناك دامن بك دامن قسكتاك قال سيتي فما يمنعكم أن تصدقوه من يهلك قسكة جبريل قالوا إنه أدونا وملائكة جبريل وكان أداوز وكان أداوز قال عبد الله بن عباس fa inda zalika lokacin ne sai Allah ce kul man kana aduwwan li jibrila fa innahu nazzalahu fa innahu nazzalahu ka ce da su duk wanda ya zanto abokin adawa ga mala'ika jibril to sai dai ya mutu dan bakin ciki fa innahu shi malaika jibril din ne nazzalahu ala qalbika ya saukar da wahayi akan zuciyarka nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin mubin الله abin da yake ya gabace shi nan littafin shi alqur'ani yahudan kuma shiriya ne wa bisra sannan bisara da fassarar alkur'ani ba ta tafiya daidai suka hada da hadisin manzo Allah wannan dai yana ba mu misali duk wanda yake son ya suka so tafsiri ya samu riba a cikin ta sai ya shiga cikin duniyar asa riwayoyi hadisan manzo Allah maganganun sahabbai maganganun tabi'ai sai kaga an sami dacewa da juna tsakanin abin da aya ke faɗa hadisi na ƙara wayar maka da kai yanzu ba dan wannan hadisin ba za mu fahimci ayan ne inda dace amma hadisin sai ya fito mana da ita ta fito sarari wanda Imam Ahmad ya rawaito shi a cikin nan wurin kaga manzon Allah na bayani wato hadisin na nuna mana wadansu ababe guda biyu Allah kalli abu na farko cewa annabi wahayi yake masa in ba haka ba ya gane tasirin kasancewar da ya zama namiji ko ta zama mace a kawai wajen saduwa cewa idan ɗaya daga cikin maniyin dan uwan juna ne ya riga zuwa sai ya ɗauki ne ta fuskar in mace to mace in namiji ne sai ya kasance ya dauki da namiji kamar da hadisin bukhari ya idan tabaqa ahaduhum al-akhar ana ce idza ala ahaduhum al-akhar yani bi ma'ana idan ɗaya ya riga ɗaya a can wani ce idan ɗaya ya riga ɗaya zuwa na ɗaya kenan na biyu da a ƙara nuna mana kan wa yahudawa duk abin da za su muka alƙawari ƙarya suke mutanen da suke yau inda za su yarda da sun hutu da kansu a daina wani dukkan tarihin yarjejeniya da yahudawa yare ɗaya suke ji shine yaren bindiga yaren ta kifi amma wurare na a tsaya a je Oslo a je Madrid a je ina ne a je Camp David a je Sharm el-Sheikh a Egypt a tattauna tsakanin su da Falastinawa a za a tabbatar da Falastinawa su su Yahudi a tabbatar da kasu duk wancan maza ne yaudara ce alladheena ahadta minhum thumma yanquduna ahdahum fi kulli marra haka Allah ce su ne wanda kai alƙawari da su sannan kuma su yi alƙawarin a duk lokacin da kai ko su bugu kai sai kawo sai sun warware wa hum la yattaqun kwata kwata fa hum la yattaquna ba sa jin tsoron Allah wajen warware alƙawari kaga anan gurin idan muka fahimci waɗannan ayoyin da siyasar arfat sun fahimci wannan su fa'i quraiqat su wane ne shugabannin falastina da sun huta dukkan wani taron sun da zasu da yahudu da ne ba zai taɓa zama gaskiya ba duk alƙawari sai yahudu sun ke tashi kuna fata an fahimta to wannan shine abinda alqur'ani ke ba mu hoto na al'ummar yahudu dan mutum yadda zamu zauna da ita a cikin duniyar mu ta in mu'amalar rayuwa ta haɗa mu sun yaya zamu yi da su dan kasta kifa mu bai bai ba tare da mun fahimce su man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi dukkan wanda ya zanto abokin adawar Allah abokin adawar malaikun Allah shine wa malaikatihi wa rusulihi ya zanto abokin adawar littafi Allah ya turo wa jibril wa ya zanto abokin adawar malaika jibril ko ya zanto abokin adawar malaika fa inna to lalle Allah yana kin kafirai wato abinda ayar take nawa din makiyin mala'ika jibril kafiri ne to ko Allah na kinsa duk makiyin mika'il kafiri ne Allah kuma na kinsa haka duk makiyin littattafan Allah ko manzannin Allah dukkan su waɗannan sun zanto ba mummune ba kafirai kenan Allah ko na kinsu shine abinda ayar take nunawa kaga mala'ika jibril da mika'il sun shiga cikin jerin wa mala'ikatihi amma sai aka sake cewa wa jibril wa mika'il wato takhsis ba da ta'amim kenan hada babu zikirin khas ba'd al-am lil bihi akan ambaci abu cikin taro sannan a ware shi kadai dan a bashi wani mazidu inaya wa ahammiya a nuna ƙarin muhimmanci da yake da shi mala'ika jibril da mala'ika mika'il suna da ƙarin muhimmanci akan sauran mala'ika to sai sai aka ambace su cikin taro kuma aka ware su da sai Allah ya ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأن أنهم لا يعلمون وبجي تعالى كسوى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات حقيقة من سورة وليونا القول سكيك الفربر القول هكذا الزمن بل أكثرهم لا يؤمنون bari da yawan su ba sa ba su da imani dan haka ba sa kimanta kowane alƙawari da za su yi ko tsakanin su da annabi ko tsakanin su da dukkan wani mutum walamma ja'ahum yayin da wani manzo ya zo musu na musamman daga wajen Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musaddiqun lima ma'ahum wanda yake gaskata abin da ke tare da suna littafin at-taura da linjila nabaza fariqun min alladhina utul kitaba kitaballah sai wata tawaga cikin waɗanda aka zo littafin suka ya da littafin Allah wara'a zuhurihim a bayan bayan su كأنهم لا kai كي ma ba su da مثلا littafin Allah suka watsar jefar da littafin Allah ba yana nufin sun dauke shi sun yi wurgi bane da shi a sun ba shi muhimmanci gashi a rike kila an sa shi cikin kwaba kila an sa shi cikin glass an yi masa kawa amma ba aiki da abin da ke ciki kina jefar da littafin Allah kar wani ya dauka jefar da alqur'ani na mutum mutum ya dauke shi zai jefa cikin dustbin ko ya jefar da shi a juji ko wurin zubar da shara ba wannan yake nufi ba wannan shine mafi muni kenan amma ga qur'anin mutum yana ado da shi muna rubuta ayoyin a falon mu mu gani kawai dan mu ado da ayoyin waɗansu ma a rubuta da ruwan zinariya waɗansu da ruwan gold waɗansu haka za su zama bal aktarhum la yu'minun bari da yawan su ba su ba su da imani don haka ba sa kimanta kowane alkawari da za su yi ko tsakanin su da annabi ko tsakanin su da dukkan wani mutum walamma ja'ahum rasulun min indillah yayin da wani manzo ya zo musu na musamman daga wajen Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam musaddiqun lima ma'ahum wanda yake gaskata abinda da ke tare da suna littafin at-taura da linjila nabaza fariqun min alladhina utul kitaba kitaballah sai wata tawaga cikin waɗanda aka bai littafin suka yatsar da littafin Allah wara'a zuhurihim a bayan bayan su كأنهم لا يعلمون كي كاتي ما باسد لكم اللتاف الله سكواتر جيفة اللتاف الله باينا نكون سنتا جيه سنور جيبا لديشي آه سن باشي مهمانتي قاشي ألي إلا أنسا سكن كوبا إلا أنسا سكن جلاس أي مسا قوا amma ba aiki da abin da ke ciki shine jefar da lisanin Allah kar wani dauka jefar da alqur'ani nan mun mutum dauke shi zai jefa cikin dozbin ko jefar da shi a juji ko wurin zubar da shara ba wannan yake nufi ba wannan shine mafi muni kenan amma ga qur'anin mutum yana ado da shi muna rubuta ayoyin a falon mu mu gani kawai dan mai ado da ayoyin waɗansu ma a rubuta da ruwan zinariya waɗansu da ruwan gwal waɗansu a rubuta da menene amma ba ma aiki da su kawai mun mai da su abin yin ado mutum ya rubuta ayatul kursi yana ado da ita yanzu da kula uzai yana ado da su a dakin sa kawai dan ado da tanti mai kyau ya nemi wani gwanin rubutu ya biya shi kuɗi mai yawa kawai dan ya ado da kulhu wallahu a dakin sa. ba tare da ya kudurce hakikanin ma'anar da ke nuna ikhlasi da kada ta Allah zai ibada a cikin zuciyarsa ya zama shirme ke na mazafaritu min alladhina utul kitaba kitab Allah wa ra'a zuhurihim ka annahum la ya zanto an jefar da littafin Allah kenan kamar ma mutane ba su san littafin Allah bane تمثل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل ننزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون واتبعوا سيسكرين كبير ما تتمسي يطيل أبن الشيطان كي كرن تامسوا ai ma tuhaddisu bihi shayatin wa ma tukhbir bihi shayatin abin da shaytanu ke labarta musu ala mulki Sulaiman bisa ga mulkin Annabi Sulaiman na labarin mulkin Annabi Sulaiman ma'ana yahudu bayan sun jefar da littafin Allah bayan bayan su sai suka ga abin da shaytanu suke karanta musu abin da ake nufi da shaytanu da shayatin al-insu shaytanun mutane sune muggan malaman su wanda suka koye musu gaskiya suke faɗa musu tsadin game da mulkin Annabi Sulaiman alaihi salam riwayoyi sun zo daban-daban a cikin littattafan tafsiri da waɗansu littattafai da suke da alaƙa da riwaya ta fuskar tafsiri kamar na ibn abi littafin ibn abi hatim kamar a cikin hakim na an-nisaburi kamar al-wahidi fi asbabun nuzul tansa kamar da sauran littattafai dai waɗanda suka yi ta riwaya daga abdullahi dan abbas da wani riwaya wanda take da sanadi ingantacce cewa daga cikin malaman yahudawa a lokacin annabi sulaiman an sami shaharan masu tsafi an samu shaharan masu tsafi waɗanda suka ninka rubuta littattafai na tsafi da koyar da tsibbu da saddabaru an fahimta ko don suna ta'amuli da aljanu a wancan lokaci sai annabi Suleiman ya har hada su gaba ɗaya sa aka kwace tunda gwamnati na hannun masu tauhidi ya kwace dukkan irin wannan littattafai na tsafi da littattafai na tsibbu da littattafai na saddabar da menene aka tattara su gaba ɗaya sai sa a ƙarƙashin wani gadon sa sai ya koyi aka hana dukkan mutane yin wannan to bayan shudewarsa bayan shudewar zamaninsa waɗansu suka zo waɗansu suka zo bayan bayansa to sai sai dan je wajen malaman wancan lokaci ne Yahudawa ya rada musu cewa shin kun san da abinda da Sulaiman ya mallaki duniya da shi ya mallaki mutane ya mallaki aljanu ya mallaki tsuntsaye da shi suka ce mun sani ba sai ku zo mu je in nuna musu sai dai inda aka tattara waɗannan littattafai aka sa a cikin wani akwatin karfe aka binne cikin ƙasa ya tono musu ya fito musu yake duk abin da kun ga annabi Sulaiman ya mallaki mutane ne shi da wannan lakanin ne to shi da aka yi wa hadimin annabi Sulaiman ba ne ne ba ne ne wa kace ana kusa da yin zabe duk yan ya suna za a ba su hadimin annabi Sulaiman ko ya hadimin annabi wanda yake da yin mata kuma ce a ba su hadimin annabi Yusuf saboda farin jini qattana aydiyahunna wa kullu hasha lillahi sai bai da an kalle shi a yanka hannu ana kallon shi wato in tudu sun iya yaudarar mutane sai su kawo irin wannan tsare ne to wannan abin sai malaman yahuda suka rika yadawa ai annabi sulaiman ba annabi bane ba ai mai tsafi ne ai da sadabbur ai da lakani ya mallaki mutane shine Allah ya ce wata ba umma ta kula sai ne sai yahudawa suka rinka bin abin da sai danu suke karanta musu wato abin da malaman su muggan malamai suke karantar da su ala mulki sulaiman bisa ga mulkin annabi sulaiman cewa ba annabi bane ba ai da lakani ya mallaki mutane ba da wahayi ba sai Allah ya ce wa ma kafir sulaiman annabi sulaiman bai kafirta ba walakin shayatin kafaru muggan malamai din da suka koyi gaskiya su ne suka kafirta yu'allimuna an-nasa sihra su suka koyar da mutane sihiri da tsafi da lakani da rufa'idu ina fatan kun fahimta ka koyar da tsafi ya nuna kafirci kenan annabi sulaiman bai wannan ba da Allah ya ce walakin nasiyatun kafaru sai ce me yu'allimuna an-nasa sihra sai wannan tsafi ko sihiri kafirci mai koyar da shi kuma zai kafirta kenan walakin nasiyatun kafaru yu'allimuna an-nasa sihra وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ko babu wani abin da aka saukar akan waɗansu mala'iku biyu masu suna haruta da kuma maruta wa ma yu'allimani min ahadin ba wani abin da suka koyawa wani mutum na sihiri ko tsafi hatta ya kula ballantana ma su ce da shi inna ma nahnu fitnatun fala takfur mu nan fituna ne da haka kada ka kafurta yana fata an fahimta wato haka ba ta faru wanda idan mun dauki ma a matsayin nafiya ce wa ma unzila al malakaini bi babila wa ma yu'allimani ba a saukar da wani abu ba kan wadansu mala'iku da ke garin babila da ake kira haruta wa marut a wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyi masu matuƙar rikitarwa wajen tafsiri idan mutum ya duba tafsirin ibn kasir ya duba tafsirin qurtubi ya duba tafsirin ibn jarir tabari ya duba tafsirin ah, fatahul qadir na imam shaukani ya duba fakhruddin razi ya duba ya duba da sahun tafsiri da yawa zai maganganun za su roƙarwa da mutum kwakwalwa har ya rasa rariya da zai tashi su domin akwai ruwayoyi da ake jinginawa zuwa ga Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Umar sahabban nan guda uku akwai ruwayoyi da ake jinginawa zuwa gare su wanda ke nuna cewa a Haruta wa Maruta mala'iku ne guda biyu waɗanda lokacin da Allah zai sanya annabi Adam ya zanto halifa a ban kasa suka yi inkari cewa ya ubangiji mu ne muka faɗa a ne zaka sa wanda zai ya sako sai ubangiji ta ala ya ce da su to ai su din ma na sa sha'awa ne a jikin su don haka suka yi sako ko ku mala'iku abin da yasa ku sako ba na zare sha'awa ta tare da ku inda zan sanya sha'awa a jikin ku yadda na sa a jikin dan adam sai kun yi sai suka ce ba za su yi ba sai ubangiji ta ala ya farko da su kasa sai kin samu musu sha'awa irin ta dan adam farko abin da suka fara cin karo da shi wata mace ta da su suka nemi su fasikanci da ita ta ki sai ta ce sai sun yi wata gunki sai sun yi kisan kai ko kuma sai sun sha giya sai sun yi kisan kai sannan sai ta fi fasikanci da suka ce su ba za su yi ba daga ƙarshe dai suka matsa akan cewa sai sun fasikanci da ita sai ta ce sai suka je suka yi shawara suka ce to dai abin da yafi mu duba mu ga da kisan kai da bautar gunki da shan giya wanne ya fi sai suka ta to ai shan giya ne ya sauki wai sai suka sha giya da suka sha giya bayan sun bugu sai suka yi kisan kai sai kuma suka bauta gunki sai kuma suka ita kuma dan suka kanci ne to waɗannan mala'iku guda biyu an sanya a wani a jikin su har suka yi haka kuma abin abin mamaki shine waɗansu daga cikin maruwaita sun inganta waɗannan ruwayoyi zuwa ga waɗannan sahabban to sai dai ba zai zama abin mamaki ba jingina ruwaya zuwa ga sahabi ya ce kaza ko da sanadin ya inganta matsalar sai ka zanto shi wannan sahabin a ina ya samu tunda shi magana ta ba wahayi bace ba ina fata an fahimta idan abin da ya faɗa ya ci karo da zahirin alqur'ani ga malaiku la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun la yasbiqunahu bil qawli hum bi amrihi ya'malun yusabbihuna al-layla wan nahara la yafturun ba sa sabo ba sa kaza sai wata ruwaya daga Abdullahi dan Abbas ko daga wani sun sai suna sabo to kaga wannan ruwaya sai an caje ta sosai da sosai ko na dan masnan a kalle ta fuskar sanadi in ya inganta a duba matani akwai nakara ko babu nakara fil matani idan ya kasance akwai nakara a cikin matani kaga sai a dingina ta gefe guda ba dan Abdullahi dan Abbas baya da matsayi ba yana da matsayi amma a cikin matanin da akwai nakara dan haka ba za a karɓa da maganganu masu yawa waɗanda suke wannan kaɗan ne na rawaito kuma ku daga ciki amma dai daga ƙarshe har yanzu yanzu ni ban kai dacci na ƙarshen bincike na kan wannan ayar ba amma dai abin da na su da shi abin abinda wato maganar da suke cewa waɗannan almalaka haruta maruta ba malaiku bane ba ba mala'iku bane ba waɗansu mutane ne guda biyu a garin babila cikin kasar iraq wanda suke bayyana wa mutane su ingantattun mutane ne salihan mutane ne suna koyar da mutane tsafi to amma kuma dan dabara in za su koya maka za su ce da kai mu din ma abinda kaji muna yin wannan taimako ne in ba dan ka zo neman taimako ba yi in ka zo maganar kana bukatun ka sun da ce wata masu ta so ne shine kar ka sun ce kowace sai wanda za ka aura karka sai ce matar wani duk yan tsabi a yau ba sa irin wannan yan dako in za a baka eh, ta la ya kan fa'ido ko kuma ta eh, ta wani sai a ce to amma fa sai fa in za ka ne dan ka gudu daga sharri kar a ganka idan yan fashi sun tare ka amma kar ka yi amfani da su dan ka yi abu kaza sun san ƙarya ne wannan sharri da ya su ba za ka iya ba za ka iya kiyaye amma dan su nuna wai su masu tsoron Allah ne sai wannan ya sa a ƙara nutsuwa da su sai a rika karba amma ba wai dan su jin tsoron Allah ba hatta ya kula inna ma nahnu fitnatun fala takfur malaman da suka tafi kan wannan suka ce harun da Umaru ba malaiku ne wadansu mutane ne guda biyu to amma saboda falaha da suke bayyana da suna nuna su nagari ne su mutanen kirki ne har ma mutane suka rika kwatanta su da malaiku dan haka sai aka sa musu suna malaiku din da lafazin qur'ani sunayen da mutane suke ba su kenan ba wai Allah ne yake suna malaiku bane ina fata mu fahimta kamar yadda Allah ya sanya ka da suna alloli sunayen da masu suka ba su ba wai shine ya rada musu suna alloli ba a cikin alqur'ani ina fatan kun fahimta shine ma unzira alal lakani babila haruf wa maruf abinda zai kara nuna maka wannan qira'ar da take cewa ma unzila alal malikaini kaga in ka dauki qira'ar al malikaini wato masu mulki guda biyu kenan wanda yana bil adam ne ba malaiku bane ba bi babila a babila haruf wa maruf ina fatan kuna fahimta a takaice dai ku je ku kara nazari ga references na ba ku duba ibnu kasir ku duba tafsir ibnu jarir tabari amma wannan magana ta cewa al malakaini ba malaiku bane ku duba cikin mahasin ta'awil na jamaluddin al qasim yana daga cikin muhaqqiqun cikin malaman tafsiri alladhi jama'u bayna at tafsir bil ma'qul wa tafsir bil ra'yi wato tafsiri ne mai yanci wanda bai kudundunu karkashin lema wa wata mazhaba ba sai ka sai da yancin tunani da yancin bincike da yancin kawo zantuka sannan kuma da yake yana da background akan ilimin hadisi sai ke tacewa na isra'iliya da wanda ba su ba yana da kyau kwarai muhasim ta'awil na jamaluddin al-kasimi ko wanda aka fi sani da suna tafsirin al-kasimi bayan din na ba ku wannan a takaice sai mu koma kan ayar wa ma unzila alal malakain bi babil haruta wa maruta wa ma yu'allimani min ahadin ba wani wanda suka koya wani abu su waɗannan mala'iku in ma mun ce mala'iku ne ko kuma in mun ce haruta wa maruta din wato a mutane ne guda biyu ba mala'iku ba sai zanto wa ma unzila alal malakain bi babil haruta wa maruta ba abin da aka saukarwa waɗansu mutane da ake dawar mala'iku ne guda biyu a babila da ake kira haru to maru ba saukar musu da komai wani wahayi duk abin da suke faɗa ƙarya ne wa ma yu'allimani min ahdi ba ta koyar da mutum wani abu hatta ya kula har sai sun ce da shi inna ma nahnu fitnatun mun fa fitna ne wato wannan yaudara ce ta su cewa kai amfani da wannan abin ta hanyar ta dace ko na ta kafurkar kai kafirci in za ka yi amfani da wannan lakani ta hanyar kirki to gashi amma in za ka yi ta hanyar zalunci mun bai da ba kula ta kafir fa yakallamuna minhuma sai mutane su rika koyo a wurin su ma yufarriquna bai na mar'i wa zauji irin abin da za su raba tsakanin mace da mata da mace da mijinci an gane ko na sihiri raba mutum da sa ko dai a kashe auren ko kuma ya kasance an raba su ta yadda shi ba za ita ba za ta yarda da shi ba ya kasance ta ko shi ba zai yarda ya kasance ta ba duk ana yin wannan masu sihiri duk suna yin wannan shine ma yafadukuna bihi bainal mar'i wa zauji wa ma hum bidarrin bihi min ahli amma su masu sihiri ba su isa ba su tutar da wani da wannan sihirin nasa nasu illa bi idinin Allah da idinin ubangiji wa ta'annamuna ma yadurruhum wala yanfa'uhum su ko mutane da suke koyan lakani da sihiri a wurin masu shi suna koyan ma yadurruhum irin abin da zai cuce su a addinin su da rayuwarsu wa la yanfa'uhum ba taba amfana su ba wa laqad alimu hakika sun riga sun sani cewa na manistara dukkan wanda ya rike hanya ta tsafi ko lakani a matsayin abin da zai rayu da shi ma lahu fil akhirati bil khalaq ba da rabo a lahira wa la bisa ma sharau bihi tun da abinda suka fansi kawunan su da shi na wannan aiki mummuna na sihiri ko tsafi law kanu ya'lamuna inda sun kasance suna da sani walau annahum amanu inda ake za su yi imani da Allah cikakken imani wattaqau kuma su yi takawa tsare dokokin Allah lamasubatun min indillahi khair da lada da za su samu a wurin Allah ita ce mafi alkhairi law kanu ya'lamuna inda suna da sani sai Allah ce Ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u وللكافرين عذاب عليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم وبنجي يا أيها الذين آمنوا يا وأن سكي إيماني لا تقولوا رائنا كدين سوى رائنا lokacin da kuke ɗaukan karatu ko darasi wajen manzon Allah sallallahu alaihi sahabbai sun kasance in suna tare da annabi yana karantar da su waɗansu ayoyi na Alƙur'ani in an je wani adadi da suke ganin ya isa sai su ra'ina suna nufin unzurna ko intazirna ko ya isa haka haka kalmar take nufi to su kuma yahudawa sai suka rika ribatan wannan kalma saboda tana da ma'ana guda biyu ma'ana mai kyau da kuma ma'ana mara kyau kyakkyawar ma'anar ta shine ra'ina da ma'anar dan jira mu haka ko saurara mana ya isa haka ma'ana sai mun rike wannan sannan a dora mana ma'anar ta biyu ya wawan cikin mu ko dolan cikin mu mummunai in sun faɗe ta da nufin a saurara mana ya isa haka sai su yahudu su rinka faɗanta suna nufin zagi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kan garewar yahudu to sai ne sai Allah madaukaki ya hana mana yin amfani da wannan kalma mai ɗauke da ma'ana biyu ɗaya mai kyau ɗaya mara kyau yace la takunu ra'ina daga yau ku dana cewa ra'ina in kun zo daukan darasi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko qulu unzurna ku rika cewa unzurna ma'ana dan jira mu haka sai aka ba su kalmar da ba ta da wata ma'ana sai ɗaya kuma kyakkyawa unzurna a jira mu haka ya isa kar a kara mana sai mun rike wannan amma da ina mai ɗauke da ma'ana biyu wasu ma'u kuma ku saurari da abin da za a faɗa muku wa lil kafirina azabun alim suna da azaba wadda take da radadi wato kamar da Allah ya ce min allazina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadihi wa yaquluna sami'na wa atayna wa ma ghayra musma'in wa ra'ina layyan bi wa ta'nan fi ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا a can ma suratul nisa sai ta kawo a madadin su ce ra'ina ina ma su ce unzurna da hakan suka fara la kana khairan lahum wa aqwam da ya fi alkhairi kuma ya fi zama daidai sama da kalmar ra'ina wanda ke dauke da ma'ana wanda yake mara kyau ma yawaddu alladhina kafaru min ahli kitabi wato kafirai daga cikin ahli kitab wal na su da mushrikai ma yawaddu dukkan su ba sa son an yunazzala alaikum a ce za a saukar muku min khairin min rabbikum wani alkhairi daga wurin ubangijinku wato kyashi suke wata aya ta sauka ku aiki da ita su ko ba su yi imani da ita ba ballanta su yi aiki da ita wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha ubangiji na ke bantar wanda ya ga dama da rahmatsa wallahu zul fadlil azim kuma ubangiji ta'ala ma'abucin falala ne wanda yake mai girma kafin mu bar waɗancan ayoyi na sihiri ya kamata mu sani cewa wata jumla ta kaitacciya da ya kamata mu ƙara dan ta haɗu da waccan aya sihiri gaske ne abin da nake nufi da gaske yana da tasiri idan an yi wa mutum shi za a iya maka sihiri ya kama ka nasoshi na shari'a sun nuna haka inkarin cewa babu sihiri a duniya ko kuma sihiri baya da tasiri wannan bid'a ce wanda suka fara kirkiro ta a duniya mu'tazilawa amma nassoshi na shari'a sun tabbatar mana cewa akwai sihiri kuma yana da tasiri da haka zan karanto mana hadisi da zamu cike da shi wanda yake cikin sahih bukhari wanda aka ko daga ummuna Aisha Allah shi kare da a gare ta tace sahira rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama rajulun min bani zurai yuqalu dahu labid ibn al-asam wani mutum cikin kabilar bani zurai da ake kira labid ibn al ya yi wa manzan Allah sihiri hatta kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yukhayyalu ilayhi annahu kana yaf'alu shay'an wa ma fa'ala har sai manzan Allah sai ya rika ganin kamar yayi wani abu alhalin bai yi shi ba hatta idza kana zata lay zata har wata rana aw zata lailatin ko a wani dare wa huwa indi Aisha tace a wannan daren yana daki da lakinnahu da'a wa da'a sai dai bai yi barci ba yayi addu'a yayi addu'a kuma kana sannan yace da ita ya Aisha tu yaki Aisha ash'arti anna Allah aftani fi mattafaituhu fihi shin kin ko fahimci cewa Allah ya bani fatawa ya bani amsa cikin abin da nake cikin sa dinnan wanda zan yi abu in kamar ban yi ba ko wani lokacin ban yi ba ya dinka ganin kamar nayi yace atani rajulani waɗansu mutane sun zo mun guda biyu fa qa'ada ahaduhuma inda ra'si dai ya zauna a daidai kaina wal akharu inda rijli dai a daidai kafafuna fa qala ahaduhuma li sahibihi sai ɗaya daga cikin su ya ce wa dan uwansa ma waja'ur rajuli bawan Allah nan me ya shafe shi ne menene cutarsa fa qala sai ɗayan yace maqdubun ai an yi masa sihiri ne ai an yi masa sihiri wato suna magana manzon Allah na cikin barci kar ku manta idanunsa ke barci amma zuciyarsa kamar da muka faɗa da sai ka hada da wannan sai suke magana wannan magana hikimar dan shi suka ce ai maqbubun kana sai ce man tabbahu wani ne musa tsubbu shine kuma shi cewa tsubbu da Hausa kar ku dauka wani abu ne daban amma sai san tabbahu kana labid ibn al-asab yace shine labid ibn al-asab kana fi ayi shay'in da me da me ya dauka yayi masa sihiri din ko tsafi din qala fi mistin wa mushata yace ai abinda ake tsefe kai da shi kumfin sa ne da kuma inda ake ajiye kumfin cikin da kan ake ajiye su aka dauka aka yi amfani da su wa aina huwa ina aka yi wannan sihirin aka sa qala fi bi'r zarwan a cikin wata rijiya a cikin madina da ake karanta bi'r zarwan rijiyar zarwan فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه sai manzan Allah ya je wurin wannan rijiya shi da wani adadi na sahabbansa fa ja'a fa qala ya aisha tu yace yake aisha ka anna aha nuqa'atul hinna ai idan kin ga ruwan wannan rijiyar kin sai lalle aka kada aka sa a ci saboda wannan abin da sihiri da wannan bai hudan yi wa ka anna ru'usa nakhliha ru'usu shayatin Dabilan da ke kusa da wannan rijiyar wanda ake shayar da su da rijiyar idan kin gansu ƴaƴansu kan ko kuma kawunan dabinan kin ce kan aljanu ne ba kin gani qultu aisha tace sai nace ya rasulullah afala takhrajtahu ina ma ka je ka tono abun tsafin mana ko ka kona shi ko ka jefar qala sai ce qad afani allah Allah ya riga ya warkar da ni fa karitu an utira ala an-nas fihi sharra da ka tana da bai dace ba kar in tono shi kuma in hada husuma tsakanin mutane ko kuma in tono wa mutane sharri dai idan aka tono shi mutane sai ga yadda aka sai wani ce bari zai darraba ya gani shi ma zai yi ko ba zai yi ba sai annabi kyale shi yadda yake dan ya tsare tauhidin mutane fa umira biha fa dufinat sai manzo Allah ya umarni cewa a a cike wannan rijiyar sai aka cike ta ba ƙara amfani da ita ba wannan hadisin yana cikin bukhari a waɗansu ruwayoyinsu da ke cikin musulun an nuna saboda haka ne aka saukarwa da manzan Allah kul a'udhu bi rabbil falaq da kul a'udhu bi rabbin nas wanda su ya karanta su ya kasance sihirin ya warware da aka yi masa ya dawo ya zama yadda yake sannan kuma sai ya kasance tun daga lokacin annabi yana karanta su in zai kwanta barci qul huwallahu ahad qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas kafa uku uku ya tofa a tafukan hannunsa ya shafe duk inda samu damar shafa a jikinsa kuma ya nuna mai yin hakan sumurin da za a yi masa da izinin Allah bane su nasara a kansa to kaga abinda wannan ke nuna wa yiwuwar sihiri da haka inkarin sihiri bid'a ce kar mutum ya dauka cewa inkar yayi inkarin sihiri kamar wato tauhidi yake so ya tabbatar dan wadansu suna daukan umumin fadin Allah ta'ala wala yuflihu as-sahiru a ata wannan al-falahu ba ranar tafi kiyama bane ba al-falahu ai ranar tashin kiyama ne ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihuna ma'ana a ne mai sihiri ba zai ci nasara ba amma a nan gidan duniya idan Allah ya ga dama sai ya kasance sihirin da ya maka yi tasiri akan ka dangane damar ubangiji a nan gurin sihirin kadai ne baya tasiri da kansa sai da izinin ubangiji shi ne abin da aya take nufi da cewa wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idnillah su masu sihiri bai su isa su tutar da wani da sihirin su ba sai da izinin ubangiji da haka idan kana jin tsoron sihirin masu sihiri sai ka karanta waɗannan zai da qul wallahu ahad da sauran su ayatul kursi su amanar rasul sannan wannan sai zama maka garkuwa da sihirin da za a maka da izinin ubangiji ba zai ci nasara akan in ka ga sihiri ya ci nasara a kanka ko dai Allah ya so ya jarabe ka dan ya rage maka wato zunubin ka kai kanka a nan gidan duniya waɗansu zunubai da kake baka sani ba ko kuma kai kanka baka da ganuwa da kake baka da tsaro ko kai kanka dama dan bid'a ne ba dan sunna bane ba ba wanda sihiri yake sauran hudawa a duniya irin dan bid'a yanzu yan bid'a sai su yi wa junansu sihiri sai ya kama sai su yi wa ahlus sunna sai su ga yaki hudaci ko ne ba masu sihiri ba abinda ba sa faɗa ko a Kano ko a Maiduguri ai sai an gabanin wani ai wanda gabanin an gama da wani ai wanda kuje ya wani ya mutu ai wani to <laughs> shi ko dan suna yana da garkuwa ta kula uzai ta ayatul kursi ta amana rasul ta karatun alqur'ani ta yawan sauka alqur'ani ya karanta ya sauke ya karanta ya sauke yana tafiya a bota yana tafiya a ƙasa da dare cikin sallah to mutumin da yake da wannan ayyana da garkuwa sai masu sihiri su taru masu irin yasin mai rabas masu wane ne wallahi ina faɗin wannan ba wai dan alfahari ba dan kai da kake jin tsoron irin wannan kake jin tsoro bai kamata ka ji tsoron su ba ba abin da za su iya maka lan yusibuna illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wallahi idan ka rike Allah kada ka huta da komai to haka kuskure ne mutum yi inkarin sihiri kamar yadda kuma kuskure ne mutum ya dauka sihiri yana da tasiri da kansa ba da izinin ubangiji ba lalle akwai sihiri kuma yana da tasiri amma sai da izinin ubangiji shine hafiz al-hakimi yake cewa wasihru haqqun wa lahu ta'thiru lakin bima qaddarahu al-qadir yace sihiri hakukai kuma yana da tasiri amma sai in Allah ya kaddara zai tasirin sannan yi abinda muka faɗa zama dai Allah subhanahu wa ta'ala lada wanda muka kuskure Allah ya shafe mana wassalamu alaikum